inna allaha kana alaykum raqiba ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza 'azima amma ba'du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 wa kulla dalalatin fil nar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau 27 ga watan sha'ban tawba su ya kai gurbi eh 27 ga watan sha'ban 28 29 in ya mutu sannan banda gobe mu dauka in bai mutu ba a cika talatin to Allah ya sa da mu zai yau 27 ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya daidai da 15 ko eh? sha biyar ga watan Februari miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara shidda. ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na imam al-munziri rahimahullahu ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitabul birri was sila eh, muna bakin boda boda ta ƙarshe ta kitab ɗin gaba ɗaya muna cikin babi na ƙarshe na wannan kitab babi mai kwaɗaitarwa dangane da biyan bukatocin musulmi Yan Allah ya yi matufin asiri kana da hanyar da haka taimaka ma musulmi ‘yan uwanka to don Allah kada ka yi nauyin hannu kada ka yi rowa daɗa in taimako na dukiya in taimako da mulkin da Allah ya baka in taimako da darajar da Allah ya baka wani yana da bukatar wani abu wani wuri shi ainihin kai ne bai iya kai kai ne wurin ko ko ya zo ba a sauraren sa amma kai kana da hanyar da aka sauraren ka to ka ja shi ku tafi tun jiya muke karatun hadisai masu nuna muhimmancin ka ja shi ka tafi da shi ka yi tsaye tsayin daka har ya samu wannan bukata matuƙar dai buƙatar wanda shari'a ta halatta ya samu ce ba ba wani abu ne wanda ya sa mu shari'a ba to in kai yi haka nan Allah ta baraka wata Allah zai baka lada zai saka mu muna tare shine kwadaitarwa ga biyan bukatocin musulmi waɗanda kale sururi Allah da kuma shigar da farin ciki duk abin da ka yi ka faranta ran musulmi ya ka yi. yadda ka faranta ran ka, haka ubangiji ne shi ko zai faranta naka rai muna tare kada ka zan sababiyar bacin rai da bakin ciki ga musulmi irin abin da ke faruwa yanzu kowa tunani ya kai wacce hanya zai biya bacin ran dan uwa ne ba haka shi mutane sun ka yi ba a to sabanin abin da shari'a ta nema abin da shari'a ta nema ka zan sababiyar farin cikin musulmi ɗan uwanka ba sababiyar kaɗa su cikin kunci da mawayacin hali ba. muna tare to shi ma wannan babin muna bakin boda yau duka za mu tsallake insha Allah yau za a ƙari kitabul birri wasila kuma yau za a ƙari wannan babi mai faɗaitarwa dangane da biyan bukatocin musulmi da kuma sanya farin ciki gare su Allah shi mana jagora za a tashi hadisa ana ko yace wa an anas radiyallahu anhu qala waɗannan hadisan suna da muhimmanci ku saurare su sosai kuma kada ya zan mu basu ga littafi mu ɗauko su daga duniyar littafi zuwa ga duniyar aiki mu yi ƙoƙari mu tsincin da wani ɗaya ba mu sani ba to yanzu mun jiya fallalar taimaka ma musulmi ɗan uwanka da duk abin da Allah ya hore ma ka yi mai hanya ya samu wani alkhairi ba tare da kun yi jinga ko kuma ‘yan an ka ƙari zai sallame ka ba a ka nemi sallamar kaura sallamar da Allah zai yi ma ta fi duk abin da zai baka muna tare sannan ka yi ƙoƙari kullum ya zan kullum rana ta fito kafin ta faɗi ka daɗa ɗara musulmi ‘yan uwanka su kwana da farin cikin ka su yi ma addu'a ta alkhairi kuma ba don ana jin tsoron ka ko addu'a ta ganin ido ba addu'a ta tsakani da Allah irin ta ba bai za a yi Allah bai amshe ta ba ka taimake mutum ya ji daɗi abin ya taɓa zuciya ta in kana nan ya faɗi in baka nan ya faɗi wanda ya taimake ni Allah ya saka mishi da alkhairi to irin wannan addu'a babu abin da adda alheri ga mutum ka barta muna tare to sai ya ce wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man laqiya aqahu muslima bima yashibbu liyasrahu bidhalika sarahu Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah رواه الطبراني في الصغير بإسناد حسن وأبو الشيخ shi kitabin sawaki shi gaba dai da kawo hadisai masu kwaɗaitar da mu musulmi mu taimaka ma yan uwanmu duk abin da muka iya yi na taimako manista a an yamfa a fahu falliyan fa'ahu haka annabi ya ce duk wanda yake da ikon taimakon ɗan uwansa ya kokari ya taimake shi ka zo alkhairi ya fi a ce kai a shari Allah ka sa mu zo sababiya alkhairi to yadda wannan hadisin an karɓo shi daga Anas yarda Allah tabbata gare shi Anas ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce mallaki akahul muslima duk wanda ya haɗu da dan uwansa musulmi bima hirbu da abinda shi dan uwan naka ke so liyasrahu da zalika ka hadu da shi ne da abinda yake so domin ka faranta mai da abin muna tare kila ka samu labarin abinci ya kare kuma ga wata ya yi nisa ba a yi albashi ba eh ka samu labari ta wace hanya kila an tura yaron gida ne gidanka neman wani abu lokacin kana gida ka a an zo nema sai ka ɗebe in kana iya zuwa kasuwa ka sawo to in baka iyawa abincin da an nan gare ka a ɗiba a kai a kai musu ka faranta su ko ka ka da su ba ka faranta su. ko kuma an samu labarin yaron gidan ko yarinyar gidan ko matan gidan babu lafiya da a can an kai asibiti kuma kafin a kai asibiti ka sani ba ba wani abu akwai ga hannu ba ka yi ƙoƙari ka kai asibiti ka iskan musu ka bani na sayin magani ka faranta musu rai ko baka ka faranta musu rai ba ka faranta musu rai mutum yana cikin wata tsalaniya kai asababi ya fitar da shi da cikin wannan tsalaniyar ka faranta mai rai ko baka ka faranta mai rai ba mutum da yake neman wani abu ruwa a jallo to shi ɗai yana da wahala ya samai ka yi mai hanya ya samu abin nan ka faranta mai ko baka faranta mai ba to shi wannan hadisin ke yake mallaki kawo da musulmi duk wanda ya haɗa ɗan uwansa musulmi bai ma yahibbu da abin da ɗan uwan naka ke so ka san yana da bukatar abu kaza sai ka ɗauki abin nan ka kai mai ko yana da bukatar abu kaza ka taimaka mai abin nan da yake da bukata. liyasirrahu da zalika domin ya faranta ran dan uwansa da wannan abin da yayi mishi to sarrafa Allah azza wa jalla shi ma Allah zai faranta ransa yawmal qiyamah ranar kiyama kamar yadda ka faranta ran dan uwanka haka albabawan Allah bane duk wanda kaga Allah ya halitta Allah na son sa muna tare don haka sanda duk kyauta wani bawa Allah to Allah zai ji daɗin ka kuma Allah shi zai biya ka kamar yadda sanda dukkan sa wani cikin kunci ka ta mai kuma ubangiji ne zai jin daɗin ka kuma sai ya saka mai a kanka kai ba irin kuncin nan da kansa sai ya saka cikin iri ne muna tare to Allah ya shiryar da mu rawahu tabrani yusuf sagir imam tabrani ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa mu'jamus sagir bi isnadin hasan da isnadi mai kyau wa abu shekhi da wani malami abu shekhi ibn hayyana kenan ko duk kwanakin nan muna yana da wahala a ranar da ba a mace abu shekhi ba eh cikin littafin su mai sunan littafin abu shekhi kitabu tsawani wa abu shekhi da abu shekhi fi kitabu to gashi nan ma fi kitabu tsawani cikin littafin sa kitabu tsawani to kun ji wannan hadisi ko ma'anarsa kan mai kyau amma cikin isnadinsa akwai matsala wannan hadisi ya ce hadisi ne munkar kaga munkar yana daga cikin abin ga terminologist na malamma hadisi masu nuna rauni kwarai ba rauni mai sassabci ba rauni kwarai ko a ce munkar ko a ce eh ko a ce misuna ne mataru waɗannan duka rauni ne mai girma ba ya cikin ordinary rauni to sai an ka ce wannan hadisi munkar ne me illarsa cikin isnadinsa akwai wata dattijo da ake kira Ahmad ibn Abdullah ibn Abi Bazza Ahmad dan Abdullahi dan Abu Bazza to shi wannan Ahmad munkarul hadisi ne akan haka an ka ce ma hadisin sa hadisi munkar Allah ya kara ma annabi tsira da aminci sai na gaba yace waruya an al-hasan ibn ali radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna min mujibatil maghfirati idkhalaka surura ala akikal muslim rawahu tabrani wa sulkabir wal awsat shi ma wannan sai ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya nuna ma yana da illa yace an ruwaito wannan hadisin daga Hassan dan Ali wane ne Hassan ibn Ali sayyidina Hassan dan dan na Fatima jikan manzo Allah kenan ko dan dan sayyidina Ali to an karɓi wannan hadisin daga sayyidina Hassan dan Ali radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare su da shi da fi ne duk sahabbai ne annan النبي sallallahu alaihi wa وآله وسلم قال shi kuma Hassan ya karɓo daga kakansa annabi kenan ira da amincin Allah tabbata gare shi annabi ya ce imam bukhari ya kawo hadisi cikin littafin sa sahih al-bukhari hadisin abu ka abu ya ce wata rana manzon Allah ya shigo masallaci yana shigowa masallaci bai garje ko ina ba sai duka mambari sai ya taka mambari sai ga Hassan lokacin Hassan din nan yana yaro yaro karami sai sai ya tura zan Allah bisa mumbari shi ma ya taka mumbari ya iskan ma manzo Allah manzo Allah na zaune Hassan ya zo ya zanna ta mumbari dun jama'a masallaci kowa na kallo Abubakar ya ce Abubakar ya ce manzo Allah ya kalli Hassan ya kalli mutanen masallaci ya kalli Hassan ya kalli mutanen masallaci yanzu ne da manzo Allah kai sun ya kai ya faɗa musu wata magana mai muhimmanci game da wannan yaro wannan jikan nasa to sun ya kai kowa ya taru hankali dai muna tare sai manzon Allah ya ce in in in nabni hada na sayyidun garwayar bukhari in nabni hada na sayyidun wala Allah an yusliha bihi bayna fi'atayn azimatayn min al-muslimina yace kun ga dana wannan hasan jikan tsayin matsayin danka yake ba ganin kakanmu na can koli annabi adam ya ake kiran mu ƴaƴan adam haka annabi ibrahim millata abikum ibrahim an kira sa uba don haka kaka matsayin uba yake to shine manzo Allah ce inna bani hada na sayyidun dan nan da kuka gani na cewa da Hassan wallahi jagora ne shugaba ne annabi ya tabbatar da shugabanci shugaba ne wal allallah. muna fatar Allah ta baraka wa ta'ala an yi bihi shi sulhanta ta yi shi zai shiga tsakani bayyana ta ta yi tsakanin bangarori biyu azima ta yi manya min almuslimin na musulmi za a samu tsakani tsakanin bangarori biyu manya na musulmi to ina fatar shi Allah zai amfani da shi ya sulhanta kuma abin da ya faru kenan bayan rikici ya ɓarke tsakanin mahaifinsa sayyidina Ali da sayyidina Muawiya ana nan Allah ya amshi rayuwar sayyidina Ali ko da ya amshi rayuwar sayyidina Ali sai wa an kawa baya. Hassan sai an ka jawo Hassan ɗansa ne babban ɗansa ne yayan Husaini Hassan da Husaini kaga muna in ka ji Hassan da Husaini sai ya ɗauka tagwaye amma su Hassan da Husaini jikokin manzo Allah ba tagwaye bane wa da kane ne hassan an ka fara haihuwa sannan kamar bayan wata goma sha ɗaya ko abin da ya sana sannan an ka haifi Hussaini wa da ƙane ne muna tare to shi ne daɗa sai da sai da Ali Allah ya mai wa fati sai an kawa Hassan mu baya a matsayin Amirul Ka kaga maganar manzo Allah da ya ce lasayi da shugaba ne ta tabbata ko ba tabbata ba ta tabbata saura guda wala Allah an yi yusla na bayn fi'atayn azimatayn min al na. to da an kawo Hassan mubaya'a sai fada ya komo tsakanin jama'ar Hassan da jama'ar Muawiya in kasuwa an ka haɗo rincin kasuwa sai an buga haka dai babu jituwa tsakanin magoya bayan sayyidina Muawiya da magoya bayan sayyidina Ali waɗanda wanda Hassan ya gada Hassan ya zauna yace waɗannan duka dai ni na fahimci shugabanci ne ya ce to ni irin yadda manzon Allah ya wahala kakana har ya yawa mutane tarbiyya yanzu a dawo ana kashe al'ummar manzon Allah akan mulki na ne yana ganin mulkin bai yi girman al'ummar nan ta manzon Allah da haka ga wata rana sai ya aika ana kira sayyidina Muawiya sai ya ce Muawiya da fa zo a yi sulhu wanda ya tsulu me kake zargi na da shi yace ban zargin ka da komi mahaifinka nake zargi yace to kaga tsakanin tsakaninka da mahaifina ne mahaifin kuma ya rasu ni ban yadda in gadi wannan fada ba don haka ina so a yi sulhu yace me za a yi yace shugabanci da ya ko yace to ni na yadda in sauka in ba haka cigaba da shugabanci saboda al'adomin tsarjinin al'ummar manzo Allah al'ummar manzo Allah zauna lafiya Shugabanci zai yi marabu ma'awiya ce ya yarda Hassan ya kire mu mukarrabansa an ka kire mu aure da mukarrabansa an ka wada musu ga sai wasu da cikin mukarraban Hassan sun ce ko alama ba su yarda ba ko sun ce tun da maslaha ce kuma dama annabi ya faɗi za ka yi sulhu yana yi fili lokacin ne kuma haka ta faru Hassan ya yi marabu ya ba aure shugabanci ya dawo Madina ya yi zaman ne har Allah ya yi mai Fati. kuma sababiyar wannan murabus zai sai an ka samu sanici an ka dan samu kwarekwariyar zaman lafiya gwargwado al'umma kansu ya haɗu an ka rage kashe-kashe da ƙiyayyar da aka yi muna tare kaga yanzu maganganun manzon Allah game da hakan sun tabbata yace inna bani hada la sayyid wala allalla an yusla bayta baita atayn ta min albasir kuma gashi nan Allah ya sulfanta sababiyar hasan ya sulfanta bangare biyu to abinda ya mana shawa mu yadda manzon Allah ya kira ma sabanin yace fi'atayn azimatayn min almuslimina annabi kira su musulmi kaga bai kai ta ko guda ba shi yasa ko qur'ani haka ya kira su yace wa in ta'ifatan min almu'minina tatalu fa aslihu bainahuma in bangare biyu na mu'minai musulmi kenan sun kai fada da juna ko yi sulhu tsakaninsu don haka ba wai da an samu saɓani tsakaninka da wani shi ke nan yanzu ya zan kafiri mutum da ya saba ma iri yadda ake yanzu ya zan maƙiyi ana iya mai cin mutuncin da ko kafiri wanda bai shigo addini bai kamata a yi ma irin yanzu wannan don rashin wayewa ne ga addini Allah ya shirya da mu to shi ne yake wani wuya anil hasanin na ali radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala an ruwaito wannan hadisin daga sayyidina hasan dan dan sayyidina ali jikan manzo Allah hakan dan dan Fatima kenan ɗan lelin manzo Allah da shi da kanin sa Hussein annabi yace su ne shugaban matasan aljanna duka yadda Allah tabbata gare su annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana cewa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace. inna min mujibatil maghfirati lalle daga abubuwan da ke wajabtar da samun gafarar Allah Idan idkhalaka surur shigar da farin cikin da kake yi ala akikal muslimi akan dan uwanka musulmi daga cikin abin da ke wajen sadda ke tabbatar da samun gafara wurin Allah shigar da farin ciki akan dan kai abin da zai faranta ran dan uwanka muna tare don haka duk wanda aji Allah ya ba wani iko na ya faranta ran musulmi ya kokari ka faranta rai ne saboda ya faranta rai ne da kai Allah zai gafarta masa ka wayanda ka sani da wanda baka sani ba yace rawahu tabrani usul kabir imam tabrani ya rubuta cikin littafin sa mu'jamul kabir wal awsat da mu'jamul awsat sai dai shi ma wannan hadisi kamar yadda ya nuna yace ruwaya hadisi ne da ifi shi kuma sa akwai wani nan da ake kira jaham na usman jaham dan usman mutum ne da ifi gun malama hadisi to akan sa an ka ce wannan hadisi ne da ifi Allah ya karama mana da kira da aminci duk wanda da iko ya taimake dan uwansa yau kariya kakka tsaya ba sai ya roƙa taimaka shi kuma in za ka yi mai kakka mai don shi mai don Allah gobe don kun samu saɓani doron ka bai ɓaci wani ni mai kaza tun da ba Allah ya ɓata ma rai ba da na nuna Allah muna tare warwaya al'ummar radiyallahu anhu marfu'an abdalul a'mali idkhalu surur ala al-mu'mini ka sauta auratahu aw ashba'ta jaw'atahu aw qadaita lahu hajatan rawahu tabari fil awsat shi ma wannan sai ya bude shi da siga ta tamriri don ya ba ishara yana da illa eh haka ne yana da illa amma ya samu hadisin da kai mai shaida don haka illa ta gushi yace an ruwaito wannan hadisin daga Umar wanda Umar sai da Umar dan Khattabi manya uwaye manya kenan Allah shi kare yadda ga sayyidina Umar marfu alhadisi marfu'i yan an ka ce marfu'i me ake nufi hadisin da an ka ɗaukaka zuwa ga manzon Allah kaga ba magana Umar ba ce kenan attafi maganar manzon Allah inda magana ta yace sai a ce mawqufi magana sahabi in magana tabi'i ce sai a ce maqtu'i muna tare marfu'i hadisin da an ka ɗaukaka zuwa ga manzon Allah mawqufi hadisin da ya tsaya ga sahabi bai kai ga annabi ba sannan maqtu'i shi ko hadisin da ya tsaya ga tabi'i magana tabi'i ko aikin tabi'i wanda bai ko kai ga sahabi ba shi ne maqtu'i waɗannan duka da marfu'i da mawqufi da maqtu'i suna iya zama ingantattu suna iya zama da ifai ba wai da wadance hadisi marfu'i ne shi ke da ya tabbata ba ko ko da an ce mawqufi ne ya tabbata ko ko da an ce maqtu'i bai ta yana in an ka ce maqtu'i ma'ana magana wani tabi ta tabbata zuwa ga tabi tabi'in ko ba tabbata ba wannan sai an bincika muna tare yace wannan an umar radiyallahu anhu marfu an hadisi marfu'i kenan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce abdalul a'mali mafifitan ayyuka duka idkhalu sururi alal shi shine shigar da farin ciki ga mu'mini dan uwanka duk wani aiki da ka sani cikin addini ba wanda ya fi kowa da daraja ba wanda ya daraja wannan ka shigar da farin ciki ka gani cikin damuwa ka dan sababbi ya wa damuwa ka gani yana da wata bukata ka biya mai bukatar nan don Allah ka da mai da kuma ka da mai ba to shi ne abdullal amali ya ce abdullal amali mafi fitar ayyuka duka idan haɗa tsoro da shigar da farin ciki alal mumini akan mumini sai ya ba da misali hanyoyin da ake shigar da farin ciki ga mutum ya ce ka sauta auratahu ka suturtar da al'aurarsa tufafi ne ka ga sun tsufa ka ce ka sauro mai ka bashi ya sa ko ko cikin naka ka ɗebo ka bashi masu kyawun waɗanda ka sun fi na shi ka bashi don Allah ka sa mai farin ciki ko ba sa mai ba ka sa mai farin ciki an wata shi ba a cikin wata ko kuma ka kodar da yunwa sa ka gane yana jin yunwa an kawo irin wani haka bai kara kumallo Lokun ba azumi yake yi ba ka yi mai hanya in ka bashi kuɗi ya je ya sai abinci in kuma ka ɗebo na gidan ka bashi ya ci ka yi mai hanya ne ka kosar da yunwa ka ga mutum mai jin yunwa ka bashi abinci ka sa mai farin ciki ko baka sa mai ba a sa mai farin ciki a wata da lahu hajjatan ko ka biya mai wata bukata ka san yana da bukatar kaza ya gama karatu yanzu ba abin da ya ta sama illa ya samu aikin aiki to shi wanda ya dauka ta aiki kai kuma kana da fuska inda masu dauka kai mai hanya a dauke shi aiki don Allah ka faranta rayuwarsa ko ka faranta mai ba ka faranta mai ko kuma ɗan kwangila na yayi kwangila tun zamanin tsohuwar gwamnati ga ta taho ta zanna ta gare su Ya yi biya ya yi biya tun da dan gwamnati na ba yi kai kuma kana da huska ga wannan to ka ja hannu ne ka tafi da shi inda kwamishinan kuɗi ko kwamishinan ayyuka ko duk dai inda ya yi aikin nan ka yi amfani da darajar da Allah ya baka tsakaninka da su masu biya ka taimaka mai a biya shi kuɗi ne ka same farin ciki ko ka mai ba wa ma ila zalika ba addin da an mafifici kamar idkhalu sururi alal mu'min shigar da farin ciki akan mu'min don haka yanzu ga fili ga mai doki yanzu bayan mun ji waɗannan akwai yadda za a yi in dai ba bisa kuskure ko kaddara ko koma zama sababbi ya ɓata ran wani a ba ɓata rai an ka ce yi ƙoƙari ka zan sababbi ya farin cikin musulmi muna tare rawa ɗabradiyu fil ausar imam ɗabradi ya rufe cikin littafinsa mujamul ausar wannan hadisi hadisi ne hasanun likairi kaga hadisi mai tabbata kowa yawa annabi salati Allah ya ƙara min tsira da aminci hadisi na gaba yake warawa abu shek min hadisin na umara wa labduhu ahabbu al-a'mal ila Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin aw takashifu anhu kurbatan aw tadabbu anhu jaza'an aw taqdi anhu daynan yake warawa abu shek hadisin da ya gabata abu da yake dabrani ya rawaito shi ko abu shaykh ma ya rawaito shi amma ba daga hadisin dan eh, Abu Shaykh ya rawaito shi mai hadisin nan daga hadisin dan Umar shi ma wallan zu ga yadda Abu Shaykh ya kawo lafazin nashi yace manzon Allah tsira da annabin Allah tabbata gare shi ya ce ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah mai girma da buwaya soyuwar farin ciki to da kai Allah musulmi wanda kake shigar da shi ga wani musulmi ka shiga kawa musulmi abin da rayuwa ce za ta yi fari ya kwana da farin ciki sanda dukkan dada musulmi mi zai yi ma sanda dukkan sa mai farin ciki mi zai yi maka addu'a alkhairi akalla ya ce jazakallahu khaira in guntuwa ce amma da damiyar addu'a ce babba ce jazakallahu khairan ko haka mutum ya faɗi ya bari haka nan ya kai matuƙa ya kai matuƙa ga addu'a ne ma'anar jazakallahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi kaga sai khairan yazo da kira yanzu alherin nan ba iyakance ba duk abin da alkhairi ya roƙa ba shi shi kenan yanzu dubara na ga Allah tabaraka wata shi sai alkhairin da zai saka ba da shi don haka ran addu'a ce madalla sakallahu khairan to larabci an ka hada da Hausa sakayya shi as-saka amma in larabci za ka yi jazakallahu jazaka Allah ya saka masa amma in kace ya yayi amma mutta ta kai hausa da larabci ka haɗi <laughs> don haka sanda duk mutum ba sai ka zo ɗan wani da wani kaza a a a kalma guda ka faɗi ta wadatar jazakallahu khair Allah ya saka ma da alkhairi annabi ya ce ka kai mutuƙa ga yau to Allah ya shirya da mu to yace wani abu shek, abu shek, ibn da ya rawaito wannan hadisin min hadisun ibn umar daga hadisin ɗan umar wa zuhu da yadda lafazin ya kawo ya kawo lafazin yace manzon Allah sallallahu alaihi ya a yace a a'mali illa Allah azza wa jalla mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah mai girma da buwaya tsororin farin ciki to da kai da ala musulun da ka shigar da shi ga wani musulmi ka zan sababbiyar daɗa da ɗaran musulmi Kan ka zan sababbiyar ɓata rai rai in ka zan sababbiyar ka ɓata ran wangai ka ɓata ran wangai shi ko duk wanda ka ɓata mai rai zai yi ma Allah baka addu'a Allah ya Allah ka isa min gawa ne Allah ya isa Allah zai isa ko zai isa ba zai isa kana jawo kanka bala'i Allah ya saka min Allah ka zo da wani ya bi Allah ka isa min subhanallahi to shi ne yake a haƙƙul amali illa Allah azza wa jalla sururun farin ciki su da tudkhilu ala musulmi da kake shigar da shi ga wani musulmi aw takshifu anhu qurbatan ko ko ka kuranye mai baƙin ciki ka gane cikin wata damuwa damuwa ta abinci ko ta kuɗin makaranta ko ta kuɗin magani ko ta menene duk dai abin da an damuwa kuma kai kana da hanyar magance mai damuwan nan to in kan magance mai yana cikin damuwa kan magance mai ka sami farin ciki ko ba mai ba ka sami farin ciki A wata ɗaukar almujaza an ko ka kore mishi tsoro akwai wani abu da yake tsoro yake faɗuwar gaba game da shi sai ka zo ka raba shi da abin nan don ya zauna cikin aminci domin da bakin ciki da tsoro waɗannan duk mutum ne muna tare sanda don hankalin mutum baya kwance za ka ko abinci ya zai tasiri ga sai ya ga mutum na ramewa kuma lafiya da yake akwai abin da ke damuwarsa ko tsoro ko bakin ciki Allah ka raba mu da su to shine kamar wani yayi tambaya ta wace hanya za ka samu musulmi farin ciki yace eh yace takashifu anhu kurbatan ka yaye mai bakin ciki A <clears throat> aw an dalu anhu za'an. <clears throat> ko kuma ka kore mai tsoron da yake fama da shi a wata kadi an yanar koko ka biya mai bashin da aka bashi ya zama mai allaka kai ya kasa samun abin biya ka samu labari Allah ya yi mawa datin da aka iya biya mai bashin nan ba tare ka damu ba wani ce abin nan a ka da wani ka ji ce wani ban biya ba alhaji nawa ne wani rabin miliyan ne to ga su a ta biya da shi ke nan ba rab da yana iya kwana saboda farin ciki ni zai kwana yi ya ma addu'a shi wa kai wallahi naji kamar naji kamar doci na da kai na dauke ka san bashi musiba ne duk wanda ake biya bashi ka biya mai ai bai da irin ka eh da balle in kai ka bi in kai ke biyarsa sai ka ce baka kawo kudin ba ce wallahi alhaji ina nan ina ta faɗi tashi abin da yayi nauyi ko ya ko an yace ba shikenan kafa da da ne ko ya ji daɗi ko ji daɗi ba rannan bai iya kwana kwana sallah zai nema addu'a Allah ya saka maka da alkhairi to waɗannan duk suna cikin hanyoyin da ake yaye ma mutum ake samu mutum farin ciki in kokari ya kai bawan Allah ka dan sababbiya farin cikin musulmi yan uwanka ba ka dan sababbiya shiga su cikin damuwa ba su yi maka addu'a amma in ka zan sababbiya farin cikin su za su yi ma addu'a da shi da duk wanda a tare da shi mutum ne ake biya bashi bashi ya zama mai alaka kai da mata ce da ƴaƴa ne da ƴan uwa ne duk sun san da bashin kuma duk ba mai iya biya mai sai ka biya ni shi ranar ya shiga gida ya ce hajiya yau ki gaina cikin annashuwa wallahi bashin na alajuwa ne ya biya mini an biya da ita da ƴaƴanta da ƴan uwanka da duk wanda an masoyinka ran na an faranta mai rai kuma duk wanda ya ka duk ka ya ji labarin wanda ya biya ma bashin nan sai ya yi mai addu'a Allah ya saka ma wani da alkhairi bashin nan ya zama muna Allah kai ba mu iya biya to Allah ya kawo wanda ya biya muna muna tare don haka yi kokari ka zo ya farin cikin dan uwanka ba sababiyar kaɗa cikin halin damuwa ba shi ma wannan ina yake shi ma wannan yace ce ligairi kaga shi ma ya tabbata duk waɗannan biyun duk sun tabbata to Allah shi ba yanzu mun rage mu sa su practical mu tashe su daga duniyar littafi zuwa ga duniyar aiki man ilmu illa amala bihi ba binda ilmi illa aiki da shi amma an karanta ba ai aiki ba to har yanzu ba karanta komi ba hatta al'ada ya umar muna tare to Allah ka ba mu iko aiki da waɗannan sai hadisi na gaba yace wa ruya annabi abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala inna ahabba al-a'mali ila allah ta'ala ba'da al-fara'id idkhal as-surur ala al-muslimi rawahu at-tabrani fil awsat wal kabir wani wuya sai ya bude shi da siga ta tabridi don ya yi ishara cewa yana da illa an ruwaito wannan hadisa a nan da daga ɗan abbas radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa manzo Allah ya ce inna ahabbal a'mali ila Allah ta'ala lalle mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah madaukaki ba'da al-fara'id bayan ayyuka na farin loli shine idkhalu surur ala al-muslim shigar da farin ciki ga musulmi bayan ayyuka na farilla da Allah azumin sallar farilla azumin farilla zakka ta farilla bayan sai in ka ɗaya farilloli abubuwa da ya ta ɗawo'i na neman lada to mafi mafi mafi mafi ficin su mafi soyuwar su zuwa ga Allah shine idkhalu suru da Allah muslim shigar da farin ciki ga musulmi yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki yana cikin tashin hankali yana cikin tasko yana cikin halin kakanika yi ka zan sababiyya yayi mai wannan damuwar da yake wallahi bai mancewa da kai har abada kai ɗaya kai ma kana iya mancewa da kai mai amma shi in dai ɗan ƙware da bai mancewa ba a mancewa da alkhairi kaji amma kai da kai kana mancewa da kai amma shi bai mancewa kaji to ku yi kokari maimakon ku zan sababiyya sharri ga ƴan uwanku ku zan sababiyya alkhairi ko ba don komi ba don ku samu lada kuma ku samu addu'ar da za su yi muku alkhairi to Allah ya shirya da mu sai yace yace rawahu tabrani fil awsat imamu tabrani ya rawaito cikin littafin kan mujmal awsat wal kabir da mujmal kabir wannan hadisi hadisi ne da ifi shi kuma illar sa cikin isnadin sa akwai wani Isma'il ibn Abi Amr al-Bujani Ismail ɗa Abu Amr al-Bujali da ifi ne to a kansa an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifi Allah ya ƙara da annabi kira da aminci sai daga bayyana wanda an Aisha radiyallahu anha qalat qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man adkhala ala ahli baiti min al-muslimin surura lam yarda Allah lahu thawaban dun al-janna rawahu Tabarani yau ka ranar Tabarani shi Allah shi mishi rahama yake wanda da an wannan hadisin shi ma ya buɗe shi da siga ta tamriri nuna yana da matsala an wannan hadisin an aishata daga na aisha yarda Allah tabbata gare ta matar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi qalat aisha ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce man adkhala ala ahli min surura man adkhala surura duk wanda ya shigar da farin ciki ala ahli baitin ga mutanen wani gida min almuslimin na musulmi kaluwar suna da wani abu da ya dame su gida kaza sai ka zo ka zan sababbi yayi wannan damuwa ta su ko sai na lam yarda Allah lahu sawaba Allah bai yarda mai da wani sakayya ba dunan janna wanda a ba bayan aljanna kenan ba abin da Allah zai saka mai da shi duk wanda ya kama mutanen wani gida suna cikin damuwa yayyaye musu damuwa ya zo ka biya kore yawan damuwan nan Allah bai da abin da saka mai da shi in ba aljanna ba don haka su karwa gata ko kanka ka karwa gata Allah ka ba mu iko ku yi kokari ku zan biya alkhairi ga uwan uwanku ba biya shari ga uwan uwanku ba yace rawahu dabrani imamu dabrani ya to shi to sai dai shi ma cikin isnadin sa akwai wani nan da ake kira Umar ibn Habib al-Qali ne amma la'ifi ne to a kansa an kace shi ma la'ifi ne Allah ya ƙara ma annabi kira da hadisi sai daga bayyana wanda an Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu anhuma anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa qala ya rasulallah ayyun nas ahabba ila allahi wa ayyul amali ahabba illa Allah fa qala ahabbu an-nas illa Allah anfa'uhum lin-nas wa ahabbu al-a'mali illa Allah azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin takashifu anhu kurbatan aw taqdi anhu daynan aw taqdi anhu ju'an wala wala an amshi ma akai fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadha al-masjid yani masjid al-madina shahara wa man kadaba wa man kadama ghayzahu walau sha'a an yumdiyahu Allah mala Allah qalbahu yawm al-qiyamati rida wa man masha akhi fi hajatin hatta yaqdi halahu thabbata Allah qadamayhi yawma tazulu al-aqdam rawahu al-azhani wal lafz lahu wa rawahu ibn abi dunya an ba'da ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yusammihi Allahu akbar wani wuya ya buɗa shi da siga ta tabi don ya nuna yana da illa eh amma an gyara illa ya samu su hadisin da sai mai shaida an rawaito wannan hadisin an Abdullahi bin Umar daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ma yadda Allah tabbata gare su anna rajulan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala cewa wani mutum ya zo inda manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi sai ya ce ya rasulullah ya manzon Allah ayyun ta ahabba ila Allah cikin mutane wane mutum ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah wanne ne Allah ya fi so wa ayyul a'mali sannan cikin ayyukan addini wane aiki ne ahabba ila Allah ya fi soyuwa zuwa ga Allah yana so a faɗa mai mutumin da Allah ya fi so da aikin addinin da Allah ya fi so kaga kaga duk masu inda annabi tambayar su kenan amma inda an ce ana sallama ma mallaka da yaduwa sai ce wal Allah dan eh, eh, eh, kudi duka ga da da Allah ba kare hali ba ga da ya bai da kudi, duk yan siyasa da a cikin gari duk yan boko manyan ma'aikatan wanda da a cikin gari duk yan kasuwar da duk babu wanda za a sallah sai almajiri in batun kare hali irin naku sai ya ku adda imani to to ai tunda ka ga mu adda imani to imani ya kamata ka zo nema gare mu shi da muje ba ba kuɗi ba kanta to abin da yasa ballan muka to ku adda imani to amma ba imani ka zo da da ba don ka zo da da sai ta ko in tambaya game da wani hadisi ko wata ayar qur'ani ko wani hukunci shi an gare mu amma saboda zalunci zai ka ga mutai ya taso kuɗi za ka bashi shi ne na ƙarfi hali to Allah ya shirya da mu to shi ne yadda ya rasulullah ayyun nasu ahabba illallah cikin mutane wane ne mafi soyuwa zuwa ga Allah wa ayyul a'mali ahabba illallah sannan cikin ayyuka addini wanne ne mafi soyuwa zuwa ga Allah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa mishi yace ahabbun nasu illallah mafi soyuwar mutane ga Allah an fa'urun lin nasu mafi su ga mutane mutumin da ya fi amfanar mutane to shi Allah ya fi so cikinsu khairun nasu manyan fa'un nasa mafi alkhairu mutane shi ne mai amfanin mutane ba mai cutar da su ba Allah ya yi ma wadata ga shiya ka yi malin kowa maimakon ka jawo musu abubuwa da za su amfana da su a'a in ka kunta mu wanga makwabci yau gobe wanga ya ce ma Allah ya isa gobe wanga ya kuka da kai kai na girman kai sannan a hannun ta da Allah ya baka kuma ne ma albishir insha Allah Allah in raga ka ta yi tsawo sai ka waye gari baka da abin nan da haka cuta ka da shi hmm? duk wanda ya da cutar da makwabta ne ko ƴan uwa ne to sha Allah ta'ala duk abin nan da yake sai Allah ya raba shi da shi jiya ba mun yau ba duk wanda Allah ya ba abin zai taimako wani ya ko wani to ya gita abin nan to Allah ya kwace ba wani kuma haka ya kamata to Allah ya shirya da mu to yanzu tambaya biyu yayi an amsa mai guda manzo Allah cikin mutane wane ne yake so ya zuwa ga Allah sai manzo Allah ya ce a habbun nasu illallahi mafi soyuwar mutane zuwa ga Allah an fa'on linnasu mafi amfanar su ga mutane duk wanda ya yi amfanin mutane to wannan shi Allah ya fi so wa habbul amali illallahi shi kuma mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah azza wa jalla mai girma da wato cikin ayyuka addini su kuma waɗanda aka faɗaitar mu yi don mu samu lada wanne ne Allah ya fi so yace mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah mai girma da buwaya sururun shine farin ciki to da khairuhu Allah musulmi da kake shigar da shi ga wani musulmi farin cikin da zaka sawa cikin zuciyar wani musulmi dan uwanka to babu aikin da Allah ka so yi dai muna tare to yace to sai ba da misali yace takshifu anhu qurbatan kamar ka yaye mai wani bakin ciki da yake ciki ka lura yana cikin wani halin damuwa ka zan sababiyar wani damuwan nan gare shi eh auta kadi an wata yana ko kuma ka biya mai bashi ana biya ta bashi bashi ya ya To to kai kokari ka biya mai shi ma ka samu farin ciki ko baka samu ba au ta da an wata an ko ka kore mai yunwa ka lura da gadon mutum ya ta waɗanda hake yana magana huska ta ta mai ta kuma kamar huskar biri yana yana hamma alamar kidney kenan kafin mai jiya ko dariya ya yi dariya ce daban ta ga dariya a baba ba haifa ga huska to yunwa yake ji ku sami abin da kuka ba shi eh kaya ba ko ya taho ana ina sun in na yana lahiyar a ko hayo ke ba gano ba sai ka da tabbata ina sun in nawa samu ufura ka kawo mishi bayan a kare abinci hmm? kaji in babu a aika shago a sau coca cola mai sanyi da burodi ka ba shi kahin a ƙara abinci gida ko hausa ba haka sun kace ba ba ba ruwa ka sha labari amma ya zo kila tun da sahiyar baro mota ta lalace musu dusa hanya ya iso yana dibi ya zo gidan dan uwa ne ka zo ka sha mai kai tambayoyin maza, ina suwa ne ina suwa ne <laughs> Allah ya shirya da to shi ne ya ce mafi soyuwar ayyuka zuwa ga Allah shi ne farin cikin da za ka sawa ga wani musulmi to sai ya kawo misali abin da abubuwan da za ka yi ka sa musulmi farin ciki ya ce ta kashi ku an hukurbatan ka yayi mai bakin cikin da yake ciki a wata ɗadi ano da an kowace iya ne da makaranta don Allah yau yana da bakin ciki kamar zama yaren nan gida ba da bakin ciki sai ka yi kai mai ya an ka rubuce maka wallahi an koro ba bai biya ba nawa ne dubu kaza ne sai ya kire uban ya bashi shikenan a tayi a biya musu ka ɗebe mai wannan bakin shi ko baka ɗebe mai ba ka ɗebe mai eh aw ta kadi alo da ko ka biya mai bashin da ake biya sai bashi ya zama mai Allah ka kai ya kasa biya Allah bai hore mai abin biya ba ka san shi bashi ɗan ana biya ka da shi kaka da bakin ciki na ka kwara da shi haka yi in dai mutumin kirki yake to sai duk haka duk wanda ya biya ma bashi to kaga ya yayi ma bakin cikin da an tare da kai a wata ɗarin da an wuju an ko ka kore mai yunwa da yake tare da ita yana jin yunwa ka bashi abinci ko ka bashi kuɗi ya tafi ya sayi ka yayi mai bakin ciki ko ni haukar haukaci yunwa ta burbukan kana gani yayin na dabu ya koma arzama da Allah a taimaka min saboda Allah kaga haukar ta kwanta ke. ashe yunwa ta ta hauka ƙarfi <laughs> sai ga kuma almajirin kaji da yaki to Allah ya taimaka ba sai ya ce ya koyar da hauka ya kawo gane yana wasu ɗan zurai <laughs> wai wani hukunci ne eh? to yace wala ana amshi ma akhir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bayani yace wala ana amshi ma akhir lalle in tafi tare da wani ɗan uwana wani irin ɗan uwa nan ɗan uwa musulmi ɗan uwa na addini lalle in tafi <clears throat> ma a kan tare da wani dan uwa na fi hajjatin ga bukata tai dan uwa na adda bukata ina da iko biya mai bukatan nan to in ja shi mu tafi in biya mai bukatan nan a habbu ilayya ya ci soyuwa zuwa gare ni in ji manzon Allah min an a'ata kifa daga in yi li'tikafi fi hadal masjid cikin wannan masallaci ya'ani masjid al-madina yana nufin masallacin madina masallaci ne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaharan aw wata guda in ja da uwa na in sai in biya na wata bukata da saddame shi annabi ya ce ya fi na fi son haka nan bisa ga in yi laitikafi cikin masallacin nan na kafin kwana talatin wata guda don haka jama'a ka taimaka ma tsawon karamin al'amari ne ba ƙaramin al'amari ba ne wa man kadaba gaidahu sai annabi ya ci gaba da bayani duk wanda ya kame fushinsa an bata maka rai walau sha da ya so an yumdiyahu ya zartar da fushin amdahu yana iya zartar da shi an bata ma rai kana iya ramawa kana iya daukar mataki amma sai ka kame fushin kake dauka kamar yadda Allah ke yabon wasu yace wal kadimin al gaida wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinina Allah ya yi zama su kame fushi don haka yi ƙoƙarin a siffanta ka da hankuri ya fi a siffanta ka kuma wani fushi gare shi me ranar fushi eh to shi da an ce wa man zama zai zau duk wanda ya kame fushinsa walau sha'a da ya so an yi zai ya zartar da fushin an dawo zai iya zartar da shi kenan ba wai ya kame fushin don bai da wanda ya kai ba yana abin da an kai mai an kawo santa yana iya ramawa yana iya ɗaukar mataki to amma sai ya ɗaukar matakin na ladabtar da wanda ya hukunta shi ya kame shi ko yayi haka nan don Allah sai annabi ya ce mala Allahu qalbahu Allah zai cika zuciyarsa yau kalkiyar ranar kiyama ridan da yadda muna magana kana dubi baka yi ba bari yayi ba duk wanda ya kame shi ne bayan yana da iko zartar da hushin. mala Allahu qalbahu Allah zai cika zuciyarsa yara ranar kiyama dinan da yadda ma'ana sai Allah ya bashi sakamakon da zai yadda da shi cikin ya tabbatar da an saka mai shine ma'anar mala Allahu qalbahu yawmal qiyamati dinan Allah zai cika zuciyarsa da yarda ma'ana zai yi mai abin da zai yadda da sakamakon da Allah ya bashi wannan mashama a annabi ya ci gaba da bayani yace duk wanda ya tafi tare da dan uwansa musulmi fi hajjatin ga wata bukata dan uwanka adda wata bukata ka tafi tare da shi don ka yi mai sulmin din wannan bukata hatta ya hala halahu hayyar biya mai bukatan nan tabbata Allah mai Allah zai tabbatar mai da kafafunsa yau mata zulul aqdam yanayin da kafafu ke darajewa yaushe ne kaina ne kafafu ke darajewa bisa sirai ya an ka hau ga kaifi ga sulbi kuma da ka darje sai ina sai wuta to duk wanda ya ja dan uwansa ya tafi don ya biya mai wata bukata da ta mai dan uwan shi ko yana da halin biya mai bukatar to Allah zai tabbatar da kafafunsa lokacin da kafafun maza ke darjewa kenan bisa sarari Allah zai sa ya ketare sarari cikin sauki rawahu al-azzani imam al-azzani ya rawaito wannan hadisin cikin littafin sa at-targhib wa at-tarhib wallahu law lafazan nashi ne wa rawahu ibn Abid dunya imam ibn abi dunya ma ya rawaito shi an ba da ashabin nabi ya roto shi daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sani amma bai ambaci kowa ne ne ba rashin ambata sunan sahabi illa ce ga hadisi ba illa ba ce don me saboda ijma'in da malaman sunna sun kai cewa sahabban manzo Allah duk adalai ne Allah ya ƙara yarda da su Da haka in an kawo hadisi ba a kawo sunan ba wannan bai taɓa mutuncin hadisin amma in ba sa da bakin tabi'u na ila yau hada duk wanda suna ne ya koyo to mun samu majahuli cikin isnadi kuma wannan illa ce Allah ya kara mu annabi tsira da abinci wannan hadisi ya ce hadisi ne hasanun da gairi kaga ya tabbata to Allah shi ba mu ikon aikatawa sai hadisi na gaba yace wa an ja ibn muhammadin an abihi an jaddihi radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma adkhala rajulan ala mu'minin sururan illa khalaqa Allahu azza wa jalla min dhalika sururi malakan ya'budu Allah azza wa jalla wa yuwahhiduhu fa idza sara al-abdu fi qabrihi atahu dhalika sururu fa yaqul amma ta'rifuni fa yaqul lahu man anta فيقول أن السرور الذي أدخلتني على فلان أن اليوم أونس وحشتك أونس وحشتك وألئنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهدك مشاهدك يوم القيامة وأشفع لك إلى ربك وأريك منزلك من الجنة رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب السواد وفي إسناده من لا يهدرني الآن حاله وفي متنه نكارا والله أعلم حديثي نقرأ أن كرأيت دب جعفر بن محمد وأنين جعفر بن محمد جعفر الصادق imami ne yana cikin imaman shi'a yana cikin imaman mu ahlus sunna kafin duk imaman su imaman mu ne shi da ko ɓaci namu shugabanni ba mu iya ɓacin nasu mun yadda da nasu muna tare imam da sadiq an abihi ya karɓo daga mahaifinsa an jiddihi daga kakansa radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare su ala ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce ma adkhala rajulan ala mu'minin sururan wani mutum bai saka shigar da farin ciki ga wani mumini ba illa talaka Allah azza wa jalla min zalika sururi malakan face Allah mai girma da buwaya khalaqa malakan ya halicci mala'ika min zalika sururi daga sururi daga wannan farin cikin sanda dukkan faranta ran wani mumini to Allah zai halitta mala'ika ko ya abudullaha azza wa jalla mala'ikin ga ya kama bautar Allah wa yuwa shiduhu kuma ya tsayanta Allah fa idza sara al-abd bawan nan da ya faranta ran dan uwansa in ya kasance shi kabri cikin ai Allah ya baiwa fati an kasa shi kabari ta halika sururu sai wannan farin cikin wanda Allah ya halitta mala'ika da shi sai ya zo mishi yanzu farin cikin zai zama ko mala'ika mala'ika shi an ka halitta sa bibiya farin cikin sai mala'ikin ya zo ma fa ya kula ya zo ma cikin kabari sai ya ce amma ta arigo ni ka gane ni kai da ma ka san shi ai ba ka san shi ba sai ya ce ka gane ni fa ya kula lau sai shi wannan bawan Allah da ya faranta ran dan uwa ne sababbi ya faranta ran dan uwa ne Allah ya halitta wannan mala'ikin sai ya ce mai man anta kai wane ne ya ƙolo sai mala'ikin zai ce an da sururun labi a da kalsani ala fulanin ni ne farin cikin nan da ka shigar a kan wane ka tuno san da kana duniya ka taɓa biya ma wani wata bukata ka samu farin ciki kai yayi mai damuwa ce eh, sai ce to annas sururu ni ne farin ciki alladhi alkaltani ala fulani wanda ka shigar da ni ga wani annal yawma qultu su wace to ni yanzu zan ɗebe ma ka. na zo ne in ɗebe ma kewa me ɗebe kewa me kewa eh kadaici kadaici yanzu kai da a cikin kabari kai kadai to kaga za ka yi kewa na yi kewarwa ne kila ya mutu ko ya ce unguwa ka ban gani ne to sai ya ce ma yanzu abin da yaka na zo ne su wance taka domin in ɗere ma kewar ka ma'ana in gusan ma da kadai shi yanzu ka samu abokin hira shi mala'ikan shi zai zaunawa na ya ka zama cikin kabari ka zama abokin hira wa'uzai hujjata ka kuma na zo ne domin in lakana ma hujjarka yanzu mala'iku za su zo su yi ma tambayoyi to na zo ne don in taimaka ma ga amsa tambayoyin tambayoyin kabari kenan ko wa usabbituka bil qawli sabit kuma in tabbatar da kai da zance tabbatacce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu na ko wa yaf'alu Allahu ma yasha'u Allah yana tabbatar da wannan imani zance tabbatacce menene zance tabbatacce annabi yace yana Allah zai ba su iko su ba da amsa tambayoyin za a yi cikin kabari kaga ashe tambayar kabari gaskiya ce tambayoyi nawa ne duka duka guda uku ne tambaya ta farko na rabbuka wane ne ubangijinka sai ka ce rabbi Allah Allah ka ba mu iko faɗi ubangiji na shine Allah in shi kai ya bauta mu da kana duniya in kuma wani kabbata ne ka faɗi ne tambaya ta biyu wannan da biyu ka wane ne annabinka? sai ka ce na biyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi na shine annabi muhammad to wa ma dinu ka bai addinin ka in kai musulmi zai ka ce dinil islam addini na shine musulunci in ba yahuda yake ka ce ba yahuda yahudanci in kirista yake ka ce kiristanci in dan gargajiya yake ka ce gargajiya duk abin da addinin ka shi za ka faɗi waɗannan su ne tambayoyin da za yi su ne fitinar kabari har cikin sallah annabi ya ce sadda don mun kai sallah maroƙi Allah ya tsare mu daga fitinar kabari yana cikin abin da ake neman tsari Allah ya tsare mu daga fitinar kabari Allah ka ba mu iko an su tambayoyin to sai mala'ikin da yace wa ulaka hujjata kuma na zo ne domin in lakana ma hujjarka wa usabbituka kuma in tabbatar da kai bil qawli sabit da zance tabbatacce ma'ana in faɗa maka in baka leakage yan mala'iku sun ka zo tambayar ka ga abin zaka ce musu wa ushuduka kuma in halarce ka mashahidaka duk wuraren da zaka halarta yau alkiyamata da ne duk inda zaka da kafa ka kafa ta gobe kiyama ina tare da kai zan taimaka maka muna tare wa ashfa'u laka sannan zan neman maka ceto ila rabbika wa ubangijinka wa ka kuma zan nuna ma manzilaka wurin zaman ka min aljannati da aljanna shi ya abin da to yayi ba duk sababbiyar ne za a yi mai waɗannan ya farin cikin da ka samu ɗan uwanka kai har kamance muna tare sai yace rawahu ibn abin duniya, imam ibn abi ya rawaito wannan hadisin wa abu da abu shaykh fi kitab sawabi cikin littafin su sawabi wa fi sai dai cikin isnadin wannan hadisin man la yahdurun al-ana halu akwai wanda har yanzu nan da nake rubutu wannan littafi halin sa bai halarta min ba in ji hatizul munzir wa fi matanihi sai dai ga matanin hadisin me matani gundarin hadisin dama hadisi ya ya ya kunshi abu biyu matani da isnadi isnadi kowa ya san shi mutanen nan da a cikin haddathani fulanan an fulanan an fulanan an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi sune matani waɗannan rijal to shi eh shi da isnadi sune isnadi muna tare ko kace isnadi ko kace rijalul hadith to shi kuma matani cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi sallama kana kaza to abin nan da manzo Allah ya faɗi shine matanin hadisi muna tare sai ya ce wa fi matanihi nakara akwai nakara abin kiyama cikin matanin hadisan ga akwai abubuwan da sun mala'ika ga Allah dake iya yin su kamar in nuna ma wajen maka aljanna in yi maka da waɗannan duka ka ga su dace ba wallahu a'lam Allah shi an mafi sani wannan hadisi an ce hadisi ne da ifin jiddan me illarsa cikin isnadinsa akwai wani nan Muhammad ibn Mujib Muhammad dan Mujib matarukul hadisi ne gun malaman jarh wa to akan sa an ce wannan hadisi hadisi ne da ifi ƙwarar. sai hadisin ba na karshe na karshe da kitabul birr wa sala sannan na karshe ga babin mu na kwadaitarwa ga biyan bukatocin musulmi da sai ya farin ciki gare su sannan na ƙarshe ga karatunmu na yau sannan na ƙarshe ga karatunmu na wannan shekara Allahu akbar ko me yi farko tabbata ƙarshe ga rai sai ka faɗa mini jalla wafare shi ka gani Allah ka za mu yi ƙarshe mai kyau hadisin mu na ƙarshe yau insha Allah ta'ala yace wa an abi umama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala man shafa'a shafa'atan li ahadin fa'ada lahu hadiyatan alaiha faqabilaha faqad ata baban aziman min abwabir riba rawahu abu dawud an al-qasim ibn abdurrahman anhu hadisin mu na ƙarshe yau an karɓo shi daga abu umama sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah tabbata ga abu umama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzon Allah ira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man shafa shafa'atan li ahadin duk wanda yi ceto shafa'atan kowane irin ceto ne li ahadin ga wani menene ceto anan wanda duk yayi ceto kowane irin ceto ga wani dan uwa ne me ceto tun farko ni ba ganga ga tarzama da ganga na yi bayyana muku abin da a ceto ko can ƙarshen tarzama ya ce wa ma ja a man shafa'a fa ode inai da kuma abin da ya zo ga wanda ya yi ceto an ka ba shi kyauta a kan ceton da ya yi na yi muku bayan zai ceto ka taimaka ma ɗan ka ga samun wani abu ka yi mai hanya wanda shi yana da bukatar amma shi ɗan bai iya samun biyan bukatar amma in ka in bakinka to insha Allah zai samu to shi ne ka cece shi ba wancan ceto na ranar alƙiya ceto na duniya wanda Allah ya magana cikin suratul nisa'i yace man sha shafa'atan hasanatan ya lahu kiflun minha wa man yasha shafa'atan sayyi'atan eh, yakul lahu nasibun minha na farko wa man sha shafa'atan sayyi'atan ya lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita to wannan ceto ceto ne na duniya Allah ke magana yace man sha duk wanda yayi ceto ga dan uwa ne shafa'atan hasanatan ceto mai kyau ma'ana ka zan sila ka zan tsane na ɗaukonka ya samu wani alheri. ka cece shi ma'ana ka taimakai to ya kullahu nasibin min har rabo na wannan abin da tsanin da kan zama zai kasance ga Allah zai baka lada wa mai ya shi za ta sayyata haka wanda ya ceto mummunan ceto kai yi mai hanya ta asaba ma Allah kai ka taimaka mai da sakon Allah da yake yi to shi ma ya kullahu kiflun minha kamar waɗanda ka taimaka ma bandi suna kai musu information ya halatta kamar waɗanda ka taimaka musu likitoci suna zuwa can daji waɗanda an kawo rauni da cikin su ne musu magani ya halatta kamar masu taimaka musu suna sawo musu alfarusai da bindigogi zuwa. wannan duk kaga shafa'atun sayyatun kenan to ya kullahu kirrun minha yanki na zunubin duk wanda an ka kashe da albarushin nan da kakkai kakkai mai ko abin da da ka kai musu ba su kai musu abinci da ba su kai musu fetur da ba su kai musu duk abin da ka taimaka in ka san mutum sakon Allah ya kai za a lita ka taimaka mai Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku taimaka ma juna akan aiki na da'a ga Allah da kuma tsoron Allah kan ku taimaka ma juna akan aiki na sakon Allah da kuma ƙetar dokokin Allah abinda banda suke yi da'a ce ga Allah ko sakon Allah don haka bai halatta ka taimaka musu ko da ruwan sha muna tare madalla ko ba duk wanda ka sai ko Allah yake bai Allah ka taimaka mishi in ka taimaka mai to ya kullaka kislun minha wannan taimako da kai mai ya saba ma Allah kai ma kana da kamisho. duk zakon Allah dai kana da kamisho. to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mun ga ce ceto ko ka wa dan uwanka hanya ya samu wata bukata da yake so wanda in ba da kai ba yana da wahala shi dai ya same ta shi a shafa'a manzon Allah yake man shafa'a shafa'atan li ahadin duk wanda ya yi ceto kowane irin ceto ne ceto ga abin da ya shafi al'amarin duniya ko al'amarin addini kowane irin ceto ceton nan ƙarami ne ko babba shi a hikimar zama na kira man shafa'a duk wanda ya ceto shafa'atan kowane irin ceto li ahadin ga kowa duk wanda kawwa kuma duk wanda kawwa hanya ya samu wani abin alheri fa ahda lahu hadiyatan gada da kawwa hanya sai ya baka kyauta Allah ya ha akan ce tun da kai mai ya sallame ka wasu ba hajjin za a kai da su ba ba za su yi ba sai an faɗi nawa za a ba su to ya ka ci kaɗan da ka bari Allah ya yadda ya ka abinda Allah zai baka ya abinda shi wannan da ka ce maka zai baka muna da haka in za ku koyi don Allah to yake duk wanda ya yi ceto ga wani fa ahda lahu shi wanda da kace ta ka taimaka ya samu biyan bukata sai ya baka kyauta Allah ya ha akan taimakon da kai mai faqadilaha shi wanda yace to ya karbi kyautar da an to ga dan nasa yan goro Allah na gode kware amma dai ga waɗanda aka yi goro to faqad ata baban adima manzo Allah ya hakika ya zo ga kofa mai girma min abwabir riba da cikin kofar riba mun yi riba ko riba halacce madalla to ka taimaka ma ɗan uwanka ya samu wata bukata ka yi mai don Allah ka bari Allah shi zai biyan ka ne nisa kai ya wurin Allah amma ka amshi wani abu gare ka matsayin sallama ga na sayan goro to annabi ya ce ka zo ma kowa mai girma daga cikin kohohin riba nau'i ne na riba kenan ka ga shi baya halatta tun da riba ba ta halatta riba ba ma haramun ɗaya bace a'a kaba'ira ce tana cikin kaba'irar zunubi muna tare sai ya ce rawahu abu dawud da imamu abu dawud da rawaito wannan hadisin an al na abdurrahman daga qasim ɗan abdurrahman alahu shi ko shi ya karbo daga abu umama wannan hadisi hadisi ne sahihi kaga ashe nan duk taimakon da wani ya sallama ma imai don Allah ka nemi sakayya kauran Allah kaska nemi komi gare shi ko ya baka wani abu kaska karba in da gaskiya kai amma da harka ka ta kauyen ciwon layi ha inda gaskiya kai ya bari sai ka kwanta wata rana babu zato babu tsammani ka zo ka bashi muna tare madalla to wannan shine hadisin mu na ƙarshe jama'a mun samu fa'ida ga wannan babin ko ba mu samu ba to mecece fa'ida da mun ka samu muhimmancin saka dan uwanka farin ciki ba ka sa shi bakin ciki ba sannan da muhimmancin biyan bukatar a yankan lura ɗan uwanka na da wata bukata wanda kaka iya biya mai inda kudin aljihunka inda darajarka inda ikonka inda iliminka yi ƙoƙari ka biya mai kuma ka yi mai don Allah muna tare shi ya abin in ka yi haka na Allah shi zai saka ba da Allah ka so kamar sanya farin ciki ga da mutane to yanzu mun yi hadisai dama na ce bari in yi amfani da wannan dama eh akwai wasu mutane da suka cikin damuwa bari duk zai da ke kuma fara aikata wannan aiki da waɗannan hadisa da wasu mutane da suka cikin damuwa kuma akan kuri Allah ya sani ba da ganganni ba ni iya ku fahimta ta kenan sannan amma alhamdulillah sai na samu wasu ƴan uwa sun jawo hankali na kuma ni fahimta to bari in walwala abin da ni ce muna tare da ma hausar suna cewa bakin da baya kure maye ne to na yi kurakurai bari in gyara kuma alhamdulillah da yake ni zan gyara abi na ba wani zai gyara mini ba amma kuma zan yi gyara albarka wasu yan uwa wasu yan uwa an ka zamu sun ka taho sun ka nuna mini tun ban fahimta ba hannun gamsu ishirin da biyar ga watan januwari ta wannan shekara 2026 yanzu ba february muke ciki ba yau nawa ga february sha biyar to ishirin da biyar ga watan januwari lahadi ce irin yau irin yanzu kuma kuma da karatun ne muka karanta ran lahadi a targhib wa tarhib da karatu a targhib wa tarhib to sai shi dan ya tsebe nashi shi rabo nan nan muna tare 25 ga watan januwari ta kumanci na yi wasu maganganu waɗanda an na siyasa ana karatu da Allah a tarihi wata littafin siyasa ne to duk samu magana siyasa kuma wurin karatu ne kaga talala biya ta shaitan to da ne lissaki layi sai shaitan ya samu sa'a ta akwai wani babban malami sai baki ne ya kan ya kama ni hafiz ibn hajar al-asqalani ko san shi ai wanda ya wallafa bulugul maram ya yi fatahul baqi da sauran littafai masu yawa yana da cikin manyan malaman da musulunci ya yi. hafiz ibn hajar to ya yi wata magana sai ta faɗa bisa kai yace raddi yake yi ga wani malami dan uwansa wani malami eh, cikin fatahul baqi mun ga fatahul baqi kitabul hajji ko babu idan da jamrar ta yi addu'a wurin wurin jiba shedan to in kun kaji da nan na bukhari in kun ga fata mana da su labarin yayi ko to ku zo ku diba kitabul hajji babu du'a'i ta yi to imam bukhari ya kawo hadisi sai wani malami da cikin malaman musulunci waɗanda na yi sharhin bukhari sai ya zo bayani sai Allah ya sa ya samu tuntuɓin halshi ya yi bayani ba daidai ba to shi ne hafiz ibn hajar ya zo ya mai rabbi shi daga ana kira ne alkarmani babban malami ne yana cikin malaman da nawa bukari sharhi to da sai ya yi kuri ya yi talalaɗiya don ba talalaɗiya ba gare mu ɗaita ma dalla har masu gidajen ba suna yi to shi ne hafiz ibn hajar sai ya yi mai rabbi to cikin rabbin sai ya ce sai ya ta magana yace man ta takallama fi gairi fannihi ta da hadhihi a ajaib duk wanda yayi magana ga abinda da ba fannin sa ba yana zuwa da irin waɗannan abubuwa na ban mamaki da malam karmani ya zo da su kenan akwai ban mamaki babban malami irin karmani ya faɗi waɗannan maganganun kullu daga abin da hafiz ibn hajar ke cewa to shi ke man ta kallama fi gaira fannihi a ta da hada yal aja duk wanda ya magana ga abin da ba fannin sa ba zai zo da wadannan irin wadannan abubuwan ban mamaki da karmani ya zo da to abin da ni zo da su kenan ranar na 20 da kai ga January da nake ce muku ku kidanya 20 da January kwana nawa da rai 31 to in ka ce 20 da kwana nawa na rage kwana shidda hada ku da 15 na yau 21 kaga sati uku kenan cibiyar da yin magana nan wai ta da ta asarge mu ne yasa wa ka magana da ni ran nan wanda ta shafi siyasa ma da Allah shi ba albarka nan ni magana ni tsokaci game da wani jawabi da da dubun kwamfasiya ya yi sanata rabi'u musa kwamfas ya ce an yi mai butulci har ya yi declaring ɗin wata rana ya ita an ranar butunci ta duniya ko sai na ce a'a abin da ya faru gare ku wannan ga siyasa is normal ba a ce mai butunci ne maganganu to ina na hannu faɗo ga wasu maganganu cikin maganganu na sai na ce ai jam'iyyar ku ta NNPC zaɓen da an kai 2020 ba ba ita ci zaɓe ba APC ta ci zaɓe kun tuni na faɗi haka nan dalla. nace amma matsalar da an kara kotun farko tribunal da kotu ta biyu court of appeal duk sun tabbatar da cewa ba NNPP ta ci zaɓe ba ATC ta ci zaɓe na faɗi haka nan ko nace amma da an ka ta sama kotun sama sai tabbar muku sai na kawo da nace sababiyar gitta wanda wasu da cije sun kai kuna tunawa madalla nace wasu ciye sun ka gitta yan an ce dattijai nace kuma su kuma sun gitta saboda maslahar zaman lafiya da maslahar tsaro duk na kawo to kenan dattijai bi sun kai sulhu ba Allah kai Allah shi muku albarka kaga kenan in ka bi kudin magana ta abinda za ka fahimta da magana ta ashe kenan sulhu an ka yi sababiyar sulhu na an ka ban muku muna tare to shine sai wasu 'yan uwa sun ka zo sun ka iska min mun ka za ta malar maganganunka sun zama hanjin jimina akwai laki akwai na zubarwa wasu wurare ka yi daidai amma wallahi wasu wurare kuskure ya abu nice to ku yadda mai inda kuskure yake ce wanda ka yi an yi sulhu shi yasa an ka bar ma wasu kujerarsu yake mu mutanen Najeriya da sauran mutanen duniya kowa ya gani da masu ƙara da waɗanda ake ƙara ko waɗanne sun tura lauyoyin su kotu an zo kotu an yi turanci kowa ya yi iya ƙoƙari na yi masu ƙara sun yi iya ƙoƙari don tabbatar da an yi musu magwaɗi waɗanda ke kariya sun ko lauyoyin masu kariya sun ko sun yi iya ƙoƙari don tabbatar da zaɓe daidai an kai shi bayan an ƙare lauyoyin masu ƙara da waɗanda ake ƙara sun ƙare alƙalai da yanke hukunci alaƙa ta bala idan sun da yake nan ana ce mu ga alƙulu su ba sulhu ba ne don haka shari'a dai an sani shari'a ta tabbatar musu kun yi dai haka mutum ko yadda ba ni da na yarda an zo ko an bada kowa ya kawo dalili ne an buga arshe su alƙalai ba ba ya fasa alƙalanci ba dangane da abin da an ga hannunsu alƙalai sun ka ce a'a shari'o'in da tribunal da court of appeal sun kai su sun yi kuskure daidai zaɓen na yake don haka wani ka ci gaba da gwamnan ka haka an kai don haka ga shi cewar gani sulhu an kai kaga wannan kuskure ne shari'a sun ka nuna min shari'a an kai kuma na gamsu na biyu cikin jawabin na dai dole nan nice akwai wani ɗan siyasa ba sai na bi sunansa ba da ba magana kwarai ne game da shi ba nice akwai wani ɗan siyasa wanda ya kan siyasa sai garin su kaga ina sai in nuna kamar local champion ne to su waɗannan ƴan uwa da sun fito sai don gyara sai sun fice Allah gafarta malam yanzu mutumin da ya fito takarar shugaban ƙasa ya zagaye kowace a ta Najeriya yana neman goyon baya don Allah ya an ka ce mai lokal ɗan siyasa ko ko ɗan siyasa garin su dai don Allah an yi adalci. To yanzu tambayar da kanka da ni ku dai muku don Allah an yi adalci ba a yi mai adalci ba. Duk wanda sun ka ce sau uku 2015 ya fito takarar shugaban ƙasa. 2019 ya fito takarar shugaban ƙasa. Tarki tarki sai ya yi tanki duk an buga tare da shi iyaka aka yi sa samu ne sai a kasai amma da ya fito to duk wanda ka iya gifta kai na ya fito takarar shugaban kaza wa ana ce mai dan siyasar gare su ni ce gaskiya sun ka ce kuskure ni ce na yarda nan ma an yi kuskure ko da ayyuka. an yi kuskure sai na uku sun ka ce kuma akwai wani shi ma da kace takardu ne duk takardun jabu ne na faɗi haka nan kowa tafi ba kasa takardu ne duk takardun da bane sun ka ce so wanda magana ta taka ba mu musanta ta duka ba kuma mu sallama mata duka ba takardu ne har gobe cikin su akwai waɗanda shi bai iya kare su wani bai iya kare su sun ka ce amma suna so in jawo hankali na cewa daga cikin takardu nai akwai waɗanda makarantar da na bashe sun tabbatar da su na to kaga su waɗannan ana ce muku na jabo makaranta ka za ka ce ka yi an ka zo an ka tambaya sun ka ce lalle sunan bashe su shi ke nan ka sun ta yi na jabo amma sauran sun ka ce su wasu da magana don haka yanzu mu yanzu mu ci gaba da umurni duk suka duniya da tafiya ko mu hidda waɗanda da makaranta ta tabbatar dole mu hishe su su waɗannan da makaranta ta tabbatar babu ruwan mu makaranta ƙarya ta kai ko gaskiya ita dai an ka ce ta baya ta ce ita baya wannan in aka ta yi ita Allah ta yi bayan mu babu ruwan mu amma tun da makaranta ta tabbatar da sunan bashin su dole ne yadda da cewa waɗannan ba na jabu ba ne to waɗannan su an gyara rikin da sun kai ga waɗannan maganganu da su kuma alhamdulillah ina ganin duk maganganun su sun shiga ko to ina shaida ma duniya cewa waɗannan maganganun da ni na samu kuskure bisa gare don haka na janye su ni da ni da ko to na janye su kuma ni na sani sun samu mutane da yawa cikin bacin rai don akwai waɗanda har kuma wasu kai suna a ashar suna zagi kaga yanzu na su ya ɓaci musamman mutane ba su jajja ya hullana ka san da da da ba mu cika tarbiyya ba kuma ba su da ba su da control <laughs> to a ga ba sani ba ni zai tsada ko bi ko ba kunne na ba bai mai ba ka da zagi ko sunka amma waɗanda su sun ka to sun mun ka zanna tare da su dan falin gida dan mun ka yi waƙon wanda su kuma ni fahimce su don haka ina shaidar da ku kuma ina shaidar da Allah waɗannan maganganu an samu kuskure kuma na janya a dina kuma ina roƙon duk wanda maganganun nan na ɓata mare da su waɗanda na za a kashe directly da waɗanda sun ga za a kashe indirectly kamar masoyansu da magoya bayansu duk wanda ya san yin ta ɓata mare don Allah shi hankuri wallahi dama ba na yi ɓata muku rai ba ni ya ka fahimta ta na faɗi lokacin nan kuma an samu kuskure muna roƙon Allah shi ya sai mana duka amma dai na jin yi maganganun don haka masu turawa wasu na tantawa ƙwarai to wadda ta yi wacce wasuwa duk inda kun san kun tura wacce ku san da kun tura wa shi amana da fatan Allah shi ya ce muna gaba daya sannan Allah ya tsare mu daga talalahiya Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya ubangiji Allah ya shiryar da mu kuma da yau duk karatuttuka gaba daya da waɗanda ake yi yanzu da waɗanda ake bayan sallar asuba da waɗanda ake bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar na na zaure gaba ɗaya an rufe karatu sai in Allah ya kai mana rai bayan sallah muna fatar Allah shi sa da mu za a azumin nan kuma Allah shi karɓar muna Allah ya sa ya mu cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan wata da ta sannan Allah shi hore abin da lura azumi da sallah cikin sauƙi subhanaka allahumma wa bihamdika a an la ilaha illa sun astaghfiruka wa atubu ilayk